yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba 26 ga watan Agusta. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 22 shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com ko voahausa.com masu gabatarwa jimila Kabiru Fage Yusuf Aliyu Harande da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke duba harkokin gwamnati. Yau ma Madina Dauda ta jagoranci zauren matasa daga birnin tarayya Abuja. zaben shugabanni masu riko da amana shine abu mai kyau a kowace al'umma a kowane matakin gwamnati kuma amma in aka ce shugabanci me ake nufi da hakan ka sani nau'i na shugabanci idan Allah ya baka shugabanci ne na jam'iyya ko shugabanci ne na gwamnati nau'i ne na amana ce Allah ya baka ba don kafi wani ilimi ba ko kyau ko shekaru ko wani abu ba mukami ba hanya ce kawai ta tara abin duniya ba a'a yaya za ka gina bayan ka wala Allah maka eh, ga al'umma bayan ka mutu ko kuma a'a gobe kiyama ya za ka yi bayanin kowane abu da ka yi kowace kalma da ka sanya a matsayinka na shugaba a ƙarƙashin wannan abu na da Zauren matasa kenan za ku ji ƙarin bayani. A siyasar yau a ƙasa kamar Najeriya, in har an samu masu kamanta gaskiya da fidda tsoro, shin ana ba su damar a dama da su? Siyasar da muke yi yau ba ta bai wa irin waɗannan mutanen muhimmanci ba. Ko sun shigo siyasar za ka ga ba a yi da su. Domin irin waɗannan mutanen ba su ɗauki kuɗin jama'a ba suka tara. kai ko da ma sun samu kuɗin ta hanya ta halal ba za su yi amfani da shi ba su sayi mutane ko su sayi mukamai ko su yi wani abubuwa dai na jarima. Bacin amsoshin tambayoyinmu da muka sa a shafinmu na Facebook jiya, za ku ji labarin ɗan iya. Lami Sumayya Murtala kuma na nan tafe da filin girke-girke, inda za ta koya mana yadda ake lemun gyada, Za ku ji duk waɗannan a shirin namu na yau da gobe. Tattalin arzikin Najeriya ya kusan durƙushewa sakamakon awon gaba da wasu suka yi da dukiyar ƙasar. Abinda gwamnatin yanzu ke ƙoƙarin ganin ta ƙwato duk da cewa wasu ba sa so ma a yi zancen kwata-kwata. To ko menene ra'ayin ɗan iya kan wannan? gane na ikra da labarin ɗan iya. yau a wata inuwa na ga ɗan iya ya riƙe haɓa kamar wani mai gemu na ce ɗan iya mai ke faruwa da kai ne na ganka kamar ka damu ya ce uhm, bari kawai gani nake wai mu da ƙasar mu an wayi gari wasu mutane sun yi mana tumutumu amma kuma Allah ya kawo mana shugaban ƙasan da ya ce daga yanzu babu wani batun yamu yamu saboda duk wanda aka kama da zunubin zanzarewa da kuɗin mu dumu dumu to dole ne fa ya bayyana don zai sha kamu amma a maimakon mu taru kwanmu da kwarkwata har da 'ya'yan waɗanda suka gasa mu mu ce kawai dole ne a dawo mana da dukiyarmu sai gashi 'ya'yan manyan na tattarewa iyayensu wai kada mu damu domin mu ma wata ran za a ba mu rabonmu na ce i eh, dan iya kuma kayi gaskiya ko da yake dai dama kai ka ga barewa ta yi gudu ne dan ta yi rarrafe kawai saboda hayaniya kasan 'ya'yan manyan nan sun san irin ragargazotan da iyayensu suka suka yi wa najeriya shi yasa ga da su da 'yan uwan iyayen nasu ke ta faman magiya suna nuna ko da me ko dan me sai sun goya musu baya har ma wasu suna cewa wai idan bincike za a yi na gaskiya to dole ne shugaba buhari ya koma tun lokacin najeriya na da ƙuruciya saboda gani kawai suke kamar so ake a yi wa iyayensu izaya su kuma a ci gaba da baza musu kyama a bar su kamar wata mujiya duk inda suka gifta cikin mutane ai ta nuna su ana dariya dan ya ce kai tsaya ma aini akwai wata sabuwa kasan an ce abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa na ji ba a maganan gaggan da suka gabza gabtareriyar sata ne an bar su suna ta sakewa don ko ga su janar dila sarkin wayau nan na ta fantamawa don rannan ma na ji dan ganganci har da yi wa wani burgutsawa duk da na ga shi kanshi janar abacha ma da ke kushewa ana ta surutun bibiyar dukiyar da aka ce an gano gurin shi don kwasowa na ce wannan me ake haka sai a yi ta bibiyar gawa ko da yake dai bari kar in cika jiki in yi gaggawa don ko na san idan dai bin diddigin nan za a yi to babu ko shakka janar dila ma baya tsallakewa na ce to dan iya allah ya sa shugaban kasa ya ƙara tunani cewa ko bayan kuɗin marigayi abacha fa akwai akwai kuɗin mu a tsauni don haka idan an kammala kwakulo mana abubuwan da aka tattare a wannan karni to a waiwaya kawai a duba sauran fanni su kuwa 'ya'yan manyan da suka tsoma kansu cikin wannan sha'ani to su gane iyayensu ne suka shiga harkar da doka ta yi hani saboda haka idan suna so rayuwarsu ta yi amfani dole ne su shafa wa fuskar su shuni a bar doka ta yi aiki kan kowa komai tsanani kada wani ya ga ana lugudan lodar wani nashi ya ce zai gurnani. <laughs> Su ɗan iya manya, aiko an haka ne za a samu garken dalali a Najeriya. <laughs> to Allah dai ya kyauta. Shin kuna ganin akwai mutane a cikin 'yan siyasar Najeriya masu irin halin shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda ake mishi kallon mai gaskiya? Tambayar mu kenan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook. inda aka samu matsala kenan a ce mutum guda kadai ke da gaskiya duk najeriya akwai ma waɗanda suka wuce shi dama ce allah bai ba su ba na su shugabanci ƙasar sako daga yunusa ya haya. e eh, yau da gobe za a iya samu amma gaskiya irinsa suna ɓoye ba su fito fili ba ta yadda kowa zai san su ko ya fahimce su sako daga yusuf heluwa dandome tabbas akwai su dama halin da ƙasar ta samu kanta shi ya kawo kusan kowa ya zama mutumin banza yanzu kuma tun da ta juya zuwa halin arziki kusan kowa na kirki zai zama fatanmu allah ya ja zamanin buhari ya kuma sa wa mulkin albarka sako daga dunama da gaji hmm. in dai za a samu azalumi kamar fir'auna a najeriya to za a samu wanda ake wa kallon mai gaskiya sama da janaral muhammadu buhari a najeriya in kuma babu kamar fir'auna to babu sako daga baban gida garba fage za a samu insha allahu amma fa ba lalle bane ya fito daga jam'iyyar apc saboda siyasa cancanta ce sanin kowa ne har gobe akwai miyagun shugabanni a apc da kuma pdp akan haka ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya mu ci gaba da roƙon allah ya ci gaba da ba mu shugabanni nagari a koda yaushe a duk fatin da suke a kuma duk inda suke amin sako daga hassan magaji eto eh ba za mu ce babu irinsa ba amma da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa domin kuwa misali idan aka tara 'yan siyasar najeriya kamar su hamsin to da kyar da jabin goshi za a sami irin mai halin shugaba muhammadu buhari guda uku a cikin hamsin din nan sai dai muna fata tun daga yanzu za su fara daukar darasi daga wajensa sako daga isa isa kwafsi a sarara eto eh ba a rasa nono a ruga Duk da cewa ni ba ɗan Najeriya ba ne, ina kyautata zaton za a iya samu, amma fa sai an yi da gaske. Domin samun mutum irin Muhammadu Buhari a Afirka ba ƙaramin aiki ba ne, domin ba su da yawa a duniya. Sai dai mu taya su addar Allah ya zaɓa masu mafi alheri domin fata na gari lamiri ne. Sako daga Muhammad mai kaset Cross kowa turƙashi yau da gobe kun zo mana da magana mai sarƙaƙiya. domin samun mai hali irin na muhammadu buhari na da matukar wahala a kasashenmu na afirka ba ma najeriya kaɗai ba ko da yake ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ana iya samu amma dai yarda da su kamar yadda ake yi masa kallon mai gaskiya shine ke da wuya a yanzu domin an ga nasa halin sako daga yusuf fofana ta dokta latsa akwai fiye da shi a najeriya fiye da dubu amma saboda gujewa duniya da kayanta shi yasa ba sa kusantar aikin gwamnati saboda gurɓacewar 'yan ƙasar kashi 80 a cikin ɗari. Hakan ya jawo ake ganin mutanen ƙasar gaba ɗaya a gurɓace suke. Sako daga Muhammad Usman Adamu. Eh suna da yawa amma a ɓoye suke sakamakon aƙidansu ba su bayyana ba. Kai ba haka ba ma wallahi na fi Buhari aƙida amma cikin 'yan siyasar mu babu don duk jirgi ɗaya ne ke tafiya da su. Sako daga Musa Garba'i. E. Yanzu kuma ga zauren matasa wanda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda tare da Alhaji Isa Tijjani da barista mai nasarar Kogo Ibrahim da Sadiq Abubakar suka tattauna a kan yadda za a sami ko a haurar da waɗanda za su kamanta gaskiya a Najeriya. ga dai yadda suka tattauna wannan firar kalmar da nake so mu tambaya ya za a yi ne mai multiplying irin buhari eh, a same su a ƙasa eh. maimakon mu riƙa rawa kowa ya tashi ya ce eh, ya za a yi ne a yi multiplying irin buharin nan ya zama cewa ya zama wannan ma shine slogan din da movement ƙwarai kuwa ko yau babu buhari ya eh, zai ma ya gurbin wannan wane za su mai wuci ne abin da eh, an sa ga wannan tambaya da kai mm. comrade bacin muna da karancin lokaci kuma ba wuri ne na faɗin sunaye ba mm. amma ina tabbatar maka zan iya maka lissafin sama da mutum saba'in mm. waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu ya fi shugaba muhammadu buhari zafi yadda za a samu mutane irin shugaba muhammadu buhari shine ka sani cewa yawan mu duka a duniyan nan kaɗan ne daga cikin abubuwa da Allah mai duka zai iya yi alfarma ce ya ba ka ka zama mutum tukun a cikin mutanen nan kuma ka sani nau'i na shugabanci idan Allah ya baka shugabanci ne na jam'iyya ko shugabanci ne na gwamnati nau'i ne na amana ce Allah ya baka ba don kafi wani ilimi ba ko kyau ko shekaru ko wani abu ba kuma ka yi yaƙinin cewa gobe kiyama za ka yi bayani akan wannan haƙe da Allah ya ɗora maka to ƙoƙarin cusa mu duk wani mai rike da mukami wannan eh, nau'i na, fahimta na ɗaya tiko da kenan mu fahimci cewa nauyi nan kuma nauyi ne wanda yake za ka yi bayanin shi to wannan zai sanya kuma na ɗaya ka kyamaci wannan ma riƙe mukamin tukunna domin mukami ba hanya ce kawai ta tara abin duniya ba a'a yaya za ka gina bayanka wala Allah kima ka eh, ga al'umma bayan ka mutu ko kuma a gobe kiyama ya zaka yi bayanin kowane abu da ka yi kowace kalma da ka sanya a matsayin ka na shugaba a ƙarƙashin wannan abu nan da nau'i na tsoron Allah nau'i na kishin ƙasa ina zuwa nau'i na kishin ƙasa ka sani cewa ƙasan nan ba kai kaɗai ne bahaushe ko bai bayarabe ko inyamiri a'a Allah shi ya san kima da tunani da ya sanya ya haɗa mu ya gwamutsa mu ƙasa daban kuma albarkaci da arzikin ƙasar nan da Allah ya sanya ya sanya ne domin kai shugaba kai amfani da shi wajen gina al'umma Allah da ya sanya a wannan ƙasa ɗin idan muka yi kokar na'am ka gode wa Allah da kake da imanin wannan tunani na'am na'am zaka yarda da ni cewar da dama daga ciki including waɗanda ma suke tunƙaho da musuluncin mm. ba su da wannan tunanin da kake yi da dama gani suke kaman kawai in suka sha ruwa ta sha ka gane ko mm. dan na biyu da su ji kunyan eh, duniya ne eh, ga su lahira suna mafada a cikin yan uwan mu bar ta magana da inyamar ko bayar bi a yan uwan mu Hausa akwai masu wannan tunanin mm. a yan uwan mu Hausa akwai masu yin tsafi mm. domin su kai ga mulki in mutum zai kai ga wannan to ina ga maganar ina maganar Allah tare da shi ka gane dan na uku bayanin da kai wallahi summa billahi na san akwai mutane waɗanda suka fi janar muhammadu buhari tsauri amma a yanayin system ɗin da muke da shi yanzu na cewar sai ka tsaya takara a zaɓe ka. sai kama ka biya kuɗi. sai ka biya kuɗi. ka ka mutanen irin waɗannan mutanen da kake magana wallahi ba za su zo ga irin wannan abun ba ba su zo ba amma ganin cewa janaral buhari shi ke shugaba mm. kuma yana zakulo yana yawa idan idan aka lalube su yanzu su zo su tafiyar da abubuwa ya miƙe mm. a samu ɗorewa mm. na halayya na kwarai iri na janar buhari nan kana ganin ba za su zo ba wato abin da nake nufi mm. yanzu ki duba ki gani mm. ai mu fara da shi shugaban muhammadu buhari ai kin ga allah ne ya nuna ikonsa karara a game da harkarsa domin ɗazu da ne wannan magana baki tambaye ni ba da na yi sharhinsa da na ce baya bai nuna alamun ba domin lokacin da yake da karsashin yake da niyyar bari in zo in gyara sai da tsaya takara 2003 bai yiwu ba 2004 2007 ah, eh, bai yiwu ba 2011 bai yiwu ba sai da kusan yi nuna cewar kai abin da na haƙura eh. da yake ubangiji shine yi da biral amur mai jujjuya al'amura hmm. sai ya ce to yanzu ne za ka yi da kake ganin ma ka eh kana ganin to yanzu ne za ka yi domin Allah ke da abinsa hmm. kin gane ai to saboda haka abin da za a iya yi hmm. ni ba wa'annan wa'anda kake magana nake targetin ba mm, ni da kai mun shekara mun haura shekara hamsin mm. saboda haka a bisa yanayin alkalamar ƙasa ni da kai zaman kawai ma maho muke domin an ce 47 years ne <laughs> to gaskiya ne eh? Eh, bonus ne ka gane to ya za a yi a yi targetin din samari irin su sadiq to sadiq din ma dai gashi nan dai amma dai gashi nan dai ai ko 30 bai ba ah, wato ka gane eh. ina son a yi yanayin da muna yara kanana kai ka sani idan babba ya fito a ungoku kai ka san babba idan ya ce kar a yi abin nan ba za a yi shi ba to yanzu kai ɗan da ka haifa ma hmm. ka kwana ihu a ungoku in kai garaje sai dai ku guje guje da shi hmm. to to wannan wannan wannan ci gaban hakan mai rijiya mai hakan rija bai yi ba a yi targeting din yara ƙanana samari daga primary school yanzu hmm. zuwa secondary school har da watakila university to some extent hmm. domin su san cewar akwai lada ba kishin ƙasa hmm. mutane wani ba balarabe yana eh, cewa hukumu watani hukumna wasu yana cewa eh, san ƙasa san eh, Allah a wannan a wannan bacin abinda za a fara yi wata cibiya kuke son a kafa ne na horar da su ko yaya kuke so a tafiyar da waɗannan matasan wato wani labari da naji kafin kai hakuri barista kamar shi shugaban kasa ya taba farta wata magana ta cewa za a shigar da waɗansu za a shigar da wani karatu a yayin da ɗalibai suke bikin gama makaranta mm. nysc za akwai wani kudiri yawa lokacin bautar kasa akwai wani kudiri da ya shirya na za a shigar da wani ilimi na musamman a wannan bangaren mm. saboda su daga wurinsu ne in aka samu gyara saboda su ne sababbin mutane wanda za su je su shiga masana'antu mm. na aka samu gyara daga wannan bangaren ina ganin shine kuma zai shiga ya zo ya samu kowa to ya zai shafi wanda ya zai shafi wanda ba zai ni da kai barista ko kuma tana misali targeting in aka yi targeting universities za a iya samu marigayi Allah ji kansa Dr. Bala Usman, Patrick Gulmont duk wanda ya san su a ABU ya san cewar duk asabar da ana kiran samari ɗalibai eh. su zo su shiga aji. domin a yi maganar kishin ƙasa a yi maganar ideology mm. you know mm. to yanzu ana wannan taron a university eh, ba wanda yake maka wannan A Najeriya da sauran kasashen Afirka har ma da na duniya baki daya ana kallon shugaba Muhammadu Buhari da kwatanta gaskiya da adalci. Amma shin ko ta yaya za a iya gano masu irin waɗannan halayen da za su iya yin shugabanci na gari nan gaba? Tambayar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi wa Dr. Usman Bugaje na Jami'ar Ahmadu Bello kenan ga amsar da ya bashi. shi. abin da ta faɗa haka yake kusan kowa ya yarda da cewa zai zo ma'ana mutum ne wanda yake son gaskiya kuma yake ƙoƙarin kamanta ta kuma iri-iri irin su suna nan a ƙasar abinda kawai ke da wahala shine siyasar da muke yi yau ba ta bai wa irin waɗannan mutanen muhimmanci ba ko sun shigo siyasa za ka ga ba a yi da su domin irin waɗannan mutanen ba su ɗauki kuɗin jama'a ba suka tara kai ko da ma sun samu kuɗin ta hanya ta halal ba za su yi amfani da shi ba su sayi mutane ko su sayi mukamai ko su yi wani abubuwa dai na jarima to ma ba a rasa su ba kawai idan ka ce za ka tsaya a cikin siyasa a yau da kwai irin sun amma ina tsammani ne ana fahimta a galabiyar su suna wajen siyasa domin ko sun shigo eh, wato dattin siyasar yakan kori mafi yawansu ko wasu din ma sun shigon amma an ga ba kuɗi ke su domin yau siyasar da muke yi idan ana son a faɗi gaskiya da ka ce za ka yi shigo siyasa ka nemi mukami su 'yan siyasan tambayar farko da za su yi maka shine shin kana da kuɗi to ai kaga daga nan an kauce hanya maimakon a ce aikin nan da kake so ka yi shin za ka iya ko kuma a ce kai halin kama da muka sani zai bakka kai wannan aikin ko kuma ce a'a ai wannan halin naka ya ma dace da wannan aikin mu muna baka goyon baya ka zo a'a magana farko da za a yi maka shine magana kuɗi saboda haka hakika in ba da ansa tambayar ka a takaice wato abun da kamar wuya amma idan ana so a yin kamar yadda ni na imani shi shugaban kasa muhammadu buhari abin da yake son yin kenan kuma kila ma shi ne yake sa ake ganin jinkiri a aikinsa domin yana son ya tantance ya tabbatar da ya ɗauki waɗanda suka yi daidai da akidarsa da waɗanda ake ganin in an ba su amana za su riga. domin waɗanda aka ba a baya mafi yawansu ban ce dukka ba mafi yawansu sun ci amana kuma cin amanan nan ita ta kawo mu halin da muke ciki na yanzu saboda haka a takaice da kwai su za a same su amma sai an bincika a hankali kuma sai an faɗaɗa wato fagen bincikawar ba za a tsaya kawai a da'ira ta siyasa ta najeriya ba sai an hanga ah, wato a gaba da baya dama da hagu a nemo su amma an san su duk inda ka je ka ce shin a wannan unguwar taku ko kuma a wannan gari naku zana mana mutanen kirki guda goma wanda za su yi aikin nan kowa ka samu zai gaya maka da kowa ne da kowa ne da kowa ne amma idan siyasa zai shiga ba za a zaɓe shi don bai da kuɗi. To, menene illar rashin ɗauko su wa'innan masu gaskiyan su zo a yi wannan siyasar da su wanda za su taimaka ma al'umma me wace illa zai haifar ma ita kasar baki daya to ai illan ma ta riga kuma in ce illan ma an riga an haife ta domin duk wahalar da ka ga muna sha nan da talaucin da ya mana katutu da rashin aikin yi na matasa da rashin lafiya da ta ishi mutane ko ba magunguna asibiti da rashin makarantu na gari waɗanda ma in mata in ka tura 'ya'yan naka ma za su karatun za su iya samun aiki da wannan matsala ta boko haram kai duk wani abu da ka sani ya yi mana katutu mun damu da shi muna son mu gyara kasan nan ai ummul haba'isin tushensa shi ne wannan kin baiwa mutanen da suka dace aikin da ake son a yi ma'ana ga aiki amma sai a ɗauko wanda bai dace ba a sanya ko a ɗauko wanda yake an san ya yi sata can ya yi sata can ya tara kuɗi nan ya yi kaza amma saboda yau shi ke da kuɗi zai iya shiga siyasa yana da yara yana da 'yan kore yana da yadda zai je gidajen rediyo ya burga ya heleke da gwalangwasan da aka saba sani na siyasa to waɗannan su ne suka kawo mana wannan cikas na muke ciki na ƙasar nan kuma ba yadda za a samu sauƙin al'amarin nan sai an koma dai ga waccan hanyar da duniya ta gada idan za ka ba mutum aiki to ka samu wanda ya dace da aikin nan to sai a yi maka aiki in kuwa ka ce za ka yi algushu ka ɗauko wani naka ko wani wanda kake so ko wani wanda kake ganin ya yarda duk abin da kake so ya maka zai maka daidai ne ba daidai ba ne ba ko wani wanda ba zai taɓa sa maka baki ba idan ma ka tashi rashin gaskiya to idan aka ci gaba da wannan to durkushe a ƙasar za ta saboda haka illar rashin samun mutanen da suka dace da aiki a basu shi to wannan illar irin wadda za ta jawo wadda ta jawo mana ce yanzu in muka sakin irin ta to kasan nan Allah ya sauwaka Allah ya kiyaye durkushewa za ta tunda in kun tuna gab da zaben nan ai kasar tana gab da durkushewa tunda ba ka da hanyar da za ka duka samu wani gaba in ba canjin na aka samu ba saboda haka ina ganin wannan kowa ya san shi irin gaskiyar nan ce da kowa ya santa sai dai kawai masu son zuciya su samu wani tawili da za su kawo amma kowa ya san ta karar take kamar da ta san rana in ta fito ba wanda zai ce ba to haka wannan gaskiya take cewa duk aiki na duniya yana buƙatar ƙwarewa yana buƙatar amana to duk wanda kuwa a ya rasa waɗannan abubuwa guda biyu aka ba shi aikin nan to ba aikin za a yi ba wani abu za a yi kuma abin nan da za a yi sai ya haifar da wani irin wato cikas ko rauni a cikin wannan aikin kuma a cikin al'umma Allah kuma ya mana jagora. Najeriya ƙasa Najeriya ɗaya To Allah ya kyauta yanzu kuma ga filin girke-girke Yau Malami Sumayya Murtala ce take jan ragama shirin inda za ta koya muna yadda ake yin lemun gyaɗa. To yau kuma za mu yi lemo amma lemon namu na gyaɗa ne. Idan za a yi shi wannan lemun na gyaɗa kamar yadda uwar gida ta sani cewar ana markaɗa gyaɗa. Idan kika gyara ta dama kika ɗan cire wannan ɓawon mun san dai dabarar da muke yi muna cire bayan. Idan jiƙa ta zaki zaki iya jika ta ki ɓare bayan. markaɗen da za a yi mata kuma za a yi mata markaɗe ne irin wanda muke datsa ko muke yin kunu ko kuma wanda za ki markaɗo ta ma zallanta ita kaɗai haɗe da kayan ƙanshi idan uwar gida ta markaɗo ta tare da kayan ƙanshi za ta zo sai ta tace idan kika tace ruwan uwar gida ruwan gyaɗar shi za mu amfani da shi inda za ki zuba masa ruwanki na sukari in kina so za ki iya saka flavo a ciki wanda zai miki kanshi kuma tun farko kamar yadda na ce idan markaɗa shi za zaki markaɗan mu na gida na lokacin da za zaki amfani da shi to za ki zuba kayan kanshin ki citta kanumfari da masoro daidai gwargwado sai ki zuba a ciki idan kika zuba a ciki ko kuma ki amfani da ɗanyar citta duk dai wanda kika yi amfani da shi idan aka markaɗa kika tace sai dai kawai ki zuba masa suga. kamar yadda na ce a ringa dafa sukari to sugar nan naki da kika dafa shi zaki ɗauko ki zuba masa ki ɗanɗana wannan uwar gida ki gwada wannan lemon na gyaɗa ki sha ki ji zaki ba mu labari don haka ina fata yan uwa mata za ku gwada irin waɗannan ɗan lemon muka da muke yi kuma a gyaɗa ma dai ba sai na faɗa muku amfaninta ba tana da maiƙo sannan kuma akwai wato ko garɗin nata shi ma wani abu ne mai mahimmanci nan gaba dai a hankali kamar yadda nake faɗa za mu kawo muku mahimmancin duk wani girki da muka yi da yardar Allah. Malama Lamis Maya martala mun gode da wannan lemon na gyada ni ba ma dai taba jin lemon gyada ba. Na san dai kunu. Na san kunun gyada ni ma amma na san mai gyada ban taba jin lemon gyada ba. ta. Ai na gaya miki inda za ta dan dinga aiko mana da samfuri. <laughs> ba da ina ga nan gaba. Eh. Za mu san yadda za mu rinka yi. <laughs> To mun dai ji abin da aka tattauna a zauren matasa da kuma Dr. Bugaji da ya mana sharhi akan batun da muka tattauna yau menene abin dubawa. To, a babban abin duba a nan ba komi ba ne illa su kansu matasa ya kamata su yi ƙoƙarin canza kawunansu. In suka yi haka, to shi ne za a samu canji ga al'umma baki ɗaya. Kuma kamar yadda ɗan iya ya faɗa, kin ga akwai darussa masu dama a cikin wa'innan Uh, saƙo na ɗan iya ya mm. kamata mutane su saurare shi da kunnen basira su kuma fahimci me yake nufi don a sa shi a cikin rayuwar yau da gobe. haka ne to malama jamila fake me zaki ce akwai wani abu da ke gaskiya malam yusuf ya faɗa duka a canza domin canjin da kake so ka gani a rayuwa ya kamata ka fara da kanka tukunna haka ne to ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kun kuma amfana da shi yanzu kuma za mu dakata sai kuma gobe alhamis in allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin jamila ko muna da tambaya muna da ita za muna so mu ji ra'ayin masu saurare wajen wani irin illoli ne ke tattare da mutanen da suke samun fargaba da damuwa a sanadiyar tashin hankali da ma kuma rikicin al'umma kamar na boko haram to sai a tare mu a mu na facebook domin wannan tambayar da kuma ansarta yanzu a madadin jamila kabiru fage yusuf aliyu harande da wadda ta haɗa mana sauti da ba da umarni miss julie gresham da wanda ya taimaka mata caleb da injiniyan mu mr keith holmes ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau sha tsara kuna zaune yau da kullum kiran matasa ne ba sa daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su D.O.A ba sa daina ba yau kiran ku matasa aikinmu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne This program has come to you from the Voice of America, Washington.